a ce dai inda demokuraɗiyyar take aiki sosai ta fi a tsarin mulkin soja biyan bukatun mutane domin a sannan shugabanni suna yin ayyuka ne daidai da bukatun mutane shi sa na ce maka makarin karin soja kawai shine a samu gwamnati da shugabanni adalai wato su rinka biyan bukatun mutane su zamanto doka da oda ta fi kowa kuma gwamnatin abin da jama'a suke so su za su yi to illar dai juyin mulki shine cewa yakan dakile tafiya ta tsarin demokaradiyya a ma'ana wannan ɓangare namu na yammacin afirka kuma afirka baki ɗaya a wajen shekaru 20 da suka wuce an samu canji na tsarin demokaradiyya wanda kafin wannan an samu juye-juyen mulki a gurare daban-daban wanda to yanzu ake ganin cewa an an kusan kawo ƙarshen wannan yawan juyin mulki da haka samun juyin mulki yanzu ana tsoro na ɗaya dai zai tsaye da zai mai da hannun agogo baya a sannan na biyu zai haddasar da wasu juye-juyen mulki a gurare daban-daban ma'ana murnar da ake tsarin dimokuraɗiyya ɗin yanzu za ta koma ciki in ana samun irin wa'annan juye-juyen mulki a gurare daban-daban. Yanzu kamar a ita jamhuriyar Nijar, menene abin da ƙasar ka iya fuskanta bayan wannan juyin mulki? To bayan wannan juyin mulki dai sai irin wannan matsin lamba da yanzu aka mata domin samun canji da aka yi. Da juyin mulki abu ne wanda za a ce kamar an karɓe shi nan ka ji wannan ƙasa ta yi wannan ƙasa ta yi to tun da aka samu wannan sabon canji a afirka a kasashe suka yi ƙoƙarin cewa ba za su amince da juyin mulki ba to rashin amincewar shine yanzu abin da ya haifar da wannan matsin lamba ga ita niger domin a cikin shekaru hudu yanzu an samu juyin mulki na bakwai kenan a wannan nahiya tamu ta yammacin afirka da kuma a chadi da haka ita Nijar ita ce ta bakwai a cikin wannan samun juyin mulki ƙasa ta hudu amma juyin mulki na bakwai shi yasa yanzu matsin lambar ya yawa a cikin gida da wajen a cikin afirka da wajen afirka ma'ana uh, ecowas ƙungiyar tattalin arziki ta yammacin afirka ta matsa lamba ƙungiyar haɗin kan afirka au ta haɗa matsa lamba uwa uba kuma ga ita faransa da amerika da sauran kasashen turai sun matsa lamba to wannan shine a halin da ita nijar take ciki wanda ko da ba a yi mata barazanar soja ba ta za a sa mata takunkumi na tattalin arziki wanda zai ƙara taɓarɓara halin rayuwa a Nijar daman ƙasa ce wacce take baya a duniya wajen ci gaba tana fama da yunwa da talauci to idan kuma ka ƙara mata da takunkumin tattalin arziki talakawanta za su abu zai ta'azzara sannan kuma an ce za a yi batun ƙarfi ɗinnan, shi kuma zai ƙara dagula al'amura domin zai kai ga kashe-kashen rayuka da asarar dukiyoyi da dai irin ta'asa da an yi yaƙi ta kan faru. kenan za a iya cewa rashin sani ne ya sanya wasu 'yan kasar ke munna da wannan juyin mulki ha ah, kuma shi juyin mulki ai dalilai ne da yawa suke kawo shi wani sa'in gurɓacewar shugabanni a shi yake sa har soja masu a yunƙuri su juyin mulki domin su 'yan siyasar mu na najeriya da na afirka gaba ɗaya akwai wata yaudarar kansu da suke yi suna ganin cewa idan suka haramta juyin mulki a tsarin mulki to ba za iya faruwa ba koko idan ƙasashe suka haɗe kansu suka ɗauki tsarin diflomasiya suka haramta tsarin suka haramta juyin mulki ba zai iya yiwa ba to shi kuma abin da yake hana juyin mulki shine idan aka samu gwamnati da shugabanni na, suka yi mulki na adalci to a nan ne ko da soja ma ya yi yunƙuri za ka ga 'yan ƙasan ne ma za su fito su kare shi amma daman soja don kayi doka ba zai iya hana shi ba domin a tsarin dokoki shine idan sun zo soja abin da suke fara yi shine su soke tsarin mulki din su soke majalisa su ture gwamnati su soke jam'iyyu sai kuma su amfani da nasu dokoki wanda aka sani na soja wanda ake kira dikiri to in suka yi dikiri kuma ya halitta musu sun zama halittacciyar gwamnati don haka kaga za su ci gaba da al'amuransu da haka gaskiya mafita kawai shine a ce an samu gwamnati da shugabanni eh, adalai wanda za su rinka biyan bukatun mutane ga irina da watakila ba mu taɓa shaida yadda mulkin soji yake ba ana ta faɗar hali da ake shiga na rayuwa wani ƙangin rayuwa ake shiga mulkin soji gaskiya ta wani fuskar akan samu kawai matsin lamba ne wajen rashin 'yancin faɗar baki ra'ayi sannan kuma akan takure shi cewa shugabannin ba jama'a ne suka zaɓe su ba amma a wani karan za ka ga idan aka samu shugabanni ko da na soja ne adalai suka iya yin abin ma da suka fi eh, fara hula kawo ci gaba a ƙasashe dalili ko shine yanzu misali idan muka ɗauki kamar najeriya ta samu juye-juyen mulki tun daga 1960 da shida wanda aka yi na farko har na ƙarshe wanda aka yi a lokacin abacha kuma da ya rasu e, abdulsalam ya ɗauka za ka ga yawancin abubuwan da suka gagari farar hula soja suka iya yi misali a najeriya kirkiro jihohi kirkiro ƙananan hukumomi kirkiro ita kanta tsarin gwamnatin soja ne suka iya yi wanda farar hula suka gaza yin haka ba don komai ba saboda ita farar hula kamar a najeriya akwai sarƙaƙiya wajen gudanar da gwamnati in za a yi abubuwa to wannan shi sa sojoji suka yi amma a gaskiya za ka ga a ce dai inda demokuraɗiyya take aiki sosai ta fi tsarin mulkin soja biyan bukatun mutane domin a sannan shugabanni suna yin ayyuka ne daidai da bukatun mutane shi sa na ce maka makarin karin soja kawai shine a samu gwamnati da shugabanni adalai wato su rinka yi biyan bukatun mutane su zamanto doka da oda ta fi karko kowa kuma gwamnatin abin da jama'a suke so su za su yi babu batun cin hanci da rashawa babu batun kama karya to duk aka samu irin wannan za ka ga farar hular ta demokradiyya ta fi tafi mulkin soja amma idan ta gaza haka wasu sai su ga sojan ma ya fi farar hular demokaradiyya ya kake kallon hoɓɓasa ko kuma matakan da ita ecowas take ɗauka na'am to gaskiya matakin da ecowas ta ɗauka da farko kuma har zuwa yanzu ta kai kanta lungu domin ita ecowas abin da za a sani ƙungiya ce ta ƙasa da ƙasa wato ƙasashe su suke da ra'ayin su shiga yau kowace ƙasa za ta iya fita in ta ga dama daga ECOWAS kamar misali Niger za ta iya fita ba kuma wani abu dai da zai same ta ita ta sa kanta ta shiga don haka matakin da ita ECOWAS ta ɗauka na cewa sojojin nan su mai da farar hula cikin sati ɗaya ko ƙarfi a yi ƙarfin soja a tamfaɓe su to kaga wannan ya wuce iyaka ta kai kanta eh, lungu domin dokokin kansu ecowas ɗin ba su ba da wannan ba a inda dokokin ƙasa da ƙasa suka ba da sai in an samu taɓarɓarewar halin rayuwar jama'a misali ko yaƙe-yaƙe ko wani cin zarafi dai wanda ake cewa humanitarian crisis to shine a nan sojoji za su iya shigowa eh, su canza ra'ayin amma idan babu irin wannan ko ɗin eh, eh, dokokin majalisar ɗinkin duniya ba su ce haka kawai don an yi irin wa'annan a shiga ba da ecowas ta tsaya a batun diplomasiya da takunkumi na tattalin arziki to da za ta iya matsa lamba har su sojojin su zo a zauna a kan tebur da su na Nijar kenan a zauna a kan tebur da su a warware wannan matsala amma wannan mataki da ta ɗauka shi ya ƙara tunzara lamarin shi kuma yake barazanar ya kawo a rashin zaman lafiya a wannan nahiyar tamu. Ya kake gani idan har an kai ga buɗe kofar yin yaƙi? To gaskiya idan ta kai ga yaƙi za a ji jiki sosai. Na farko dai idan ka lura ba wanda zai fi jin jiki kamar Najeriya da Nijar. Nijar ita za a kai wa hali kaga dole za ta samu wannan matsala. Kuma mu Najeriya muna da jihohi bakwai wanda suke da iyaka da Nijar. na hakan an yi abin zai shafe mu. Sannan kuma banda da ma ko da ƙasa jihohin da suke da nesa da ba su da iyaka da Nijar su ma ba su tsira ba. Misali kamar jihar nan ta Kano, kaga guri ne mai mutane da yawa ba da za a ce a afkawa Nijar a kai mata harin yaƙi da soja ita kuma in ta tashi ramuwa ba ta yi karbo irin kamar nan Kano ba. don haka kaga kowa za a kare jini biri jini kenan sannan kuma hanyar tattalin arziki ma zai eh, ragargaje domin a yanzu ma takunkumin da aka ɗora wa Nijar na rufe boda mu kanmu muna ji an yi kiyasin cewa duk sati Najeriya tana asarar akalla biliyan goma sha uku na naira a wannan ciniki kuma idan ka duba gaba ɗaya ciniki da yake tsakaninmu da Nijar a shekara akan yi na wajen na tsakanin gwamnati da gwamnati kenan ana yin na wajen biliyan 170 da wani abu haka kuma na tsakanin mutane da 'yan kasuwa da ake yi shi kuma ana yin fiye da biliyan 580 da haka kaga ko iya nan aka tsaya a wannan abu najeriya za ta yi asarar ba zai ƙasa da miliyan a biliyan 900 ko tiriliyan ɗaya a shekara kaga wannan shi kansu yawa najeriya illa yawa 'yan najeriya illa bare kuma a ce ta kai ga gabzawa allah ne san kawai irin asarar da za a gabza misali yanzu ka dubi sudan kaga garin ya zama eh, wato wata kushewa ce sai gawawwaki kake gani ka duba eh, yanda aka yi kamar saudiya tana ganin in ta shiga wannan kasar ya sunanta da za ta iya gamawa da ita yaman cikin lokaci amma duk shekaru duba ƙarfin eh, tasirin da amerika take da shi tana zaton in ta shiga eh, iraq ko kuma eh, afghanistan cewa cikin lokaci kaɗan za ta yi da ta shiga ta ƙoƙarin kawo tsarin demokaradiyyar a afghanistan sai da ta shekara 20 ta kasa fita kuma aka mata kore kare ta fita don haka shigar ecowas gaskiya abu ne wanda za a san farkon shi amma ba za a san ƙarshen shi ba musamman yanzu da akwai ƙasashe kamar mali da burkina faso wanda suke da goyon bayan rasha kuma sun ce za su goyi da bayan nijar kaga daga ƙarshe irin abubuwan da muke gani ko kuma muke ji tsakanin rasha da ukraine ko kuma a sudan ko kuma a libya irin haka ne zai faru can rasha ta goyi da bayan wa'annan mu kuma da amerika da faransa suna tunzura mu a zo a ta su manyan ƙasashen su koma baya suna kallon mu kawai sai dai su ta ba mu makamai muna kashe kanmu su kuma suna tatsar arzikin ƙasashen da suke fama da wannan yaki